Rungumar Sakon Bege, Joje abebe Arts Foundation, tana kawowa ma'auratan da suka jira har abada ba tare da samun ciki ba. Joje abebe Arts Foundation tana gabatar da wani shiri mai ban al'ajabi da nufin share hawaye daga ma'auratan masu fama da rashin haihuwa sai su zama iyaye masu farin ciki. Kuma muna so mu yi wannan abu tare da maganin IVF. IVF shine haɗin kwan mace da maniyi a dakin gwaje-gwaje kuma mai kuke tunani gidauniyar ta ayyukan hanyar hayayyafa kasance mai hayayyafa tare da kuma hayayyafa project ɗari yaron gome sosai wannan aikin ya rage ya mai da shi araha ma duk wata iyali da ke bukatar shi labari mai daɗi shine za ku maso kusa ku zo da farin ciki ku danna wannan hanyar haɗin ko kuma ku kira wannan lambar ku rajista a kyauta za ku ji daɗin shawarwari daga likitocinmu ƙwararru za su taya ku zaɓen ɗaya daga cikin shirye-shirye wanda gidauniyar ta haɗa ɗaya daga cikin shirye-shiryen gidauniyar shine na bifufu project ta rage kuɗi ta mai da shi sauki a halin yanzu zagaya biyu ya zama dubu ɗari shida before project plus yana nufin karin samun ajiya na ivf ta mai araha ta wurin hada gwiwa da kungiyoyi wato kungiyoyin kamar kungiyoyin addini tare da kungiyoyin kula da kiwon lafiya mu mahajincin za mu samu jin daɗin biyan kudin ta hanyoyi daban-daban kamar kashi 50 bisa 50 40 bisa 60 da 70 bisa 30 Be Fruitful Project Plus dari wani shiri ne da muke kawa don samun biyan kashe hamsin na kudin shirin IVF wato wannan shiri ma'aurata da za su samu jin daɗin taurin biyan kashe hamsin kudin IVF. Yi gaggawa yi wannan kira yanzu ga fadama wanda ka san ke bukatan wannan shirin. Julia bene Art Foundation